Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu ware barkunku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Aisha sula maka sake dawowa a cikin shirin mu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa a kasashe masu tasowa musamman ma a nahiyar Afirka batun cin hanci, rashawa da magudi batutuwa ne da kusan suka zama ruwan dare al'amuran da a lokuta da dama akan danganta su da shugabanni ko masu mulki yayin da wasu ke ganin lamarin hantsi ne leka gidan kowa a masallaci in ba sa kai ba ba amana a cikin gidan ka shi amana ta yi wahala tsakanin makauci da makauci alasan ba amana a zaman gari daya ba amana yanzu kana ji kana gani fa yanzu da mutanen mu ake hada kai an ce barayi suna daji suna kashe mutane amma su waye ke turo barayin nan informers ne cikin mu suke To muna kuma tafi da rahoto na musamman inda a wannan karan Mustapha Nasiru Batsari ya mana nazari kan yadda rashin kyawun hanyoyin sufuri musamman ma na motoci ke tasiri kan tattalin arzikin al'ummar Najeriya. Baya ga haka muna ɗauke da labarin wasanni. Amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Anthony Guterres ya faɗi cewa yayin da ake tilastawa makarantu su kasance a kulle sanadiyar coronavirus duniya na fuskantar wani bala'i wanda ya shafi tsara guda. Guterres ya yi wannan jawabi ne a bidiyo a yau talata yayin da yake kaddamar da wani kamfe mai lakabin Save Our Future domin farfado da harkar ilimi bayan annobar ta duniya. Shugaban na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce daga tsakiyar watan Yulin da ya gabata akwai yara sama da biliyan ɗaya a ƙasashe 160 da suka rasa karatu, yayin da wasu miliyan 40 suka rasa karatun share fage. A yau Talata ake sake rufe ƙasar Bahamas na tsawon makonni biyu sanadiyar sake barkewa da cutar coronavirus ta yi. Prime Minister kasar Dr. Herbert Minnes ya sanar a jawabin da ya yi a kafar talabijin da daren jiya Litinin inda ya faɗi cewa an ɗau wannan mataki ne bisa shawarar masana harkar lafiya. Minnes ya ce jami'ai za su yi nazarin ingancin kullan bayan makonni biyu sannan a ɗau matakin sassautawa tare da haɗin gwiwar mutanen ƙasar. ya kuma ce za a ci tarar waɗanda aka same su da cutar kuma suka karya dokar killacewar da aka yi. an ƙayyade fita domin sayan kayan abinci ko ruwa ko magani ga ranakun litinin talata da laraba ne kawai daga karfe bakwai na safe zuwa karfe biyar na yamma ga al'ummar kasar amma jami'ai da ake bukatar aikinsu na da ƙarin ranar asabar da za su iya fita Menas ya ce akwai bukatar 'yan kasar da mazauna kasar su haɗa kai domin daƙile yaduwar cutar covid-19 mafi yawan masu dauke da covid-19 679 an gano su ne a watan da ya gabata wanda a halin yanzu an samu mutum goma sha hudu da suka mutu a yau talata jihohi biyar a nan amurka suke gudanar da zaben fidda 'yan takara daga cikin muhimman akwai takarar neman kujerar sanata mai wakiltar kansas 'yan takara goma sha ɗaya ne ke neman a zaɓe su don su kasance 'yan takara a zaben na watan nuwamba domin cike gurbin sanata mai ritaya dan republican pat roberts roberts ya zaɓi ɗan majalisa rogers marshall ya maye gurbinsa wanda ya samu goyon bayan shugabannin 'yan republican daga cikin manyan 'yan takarar kujerar akwai tsohon sakataren jihar kansas chris cobalt da shugaban kamfanin aikin famfo bob hamilton Kobach ya taɓa tsayawa takarar gwamnan Kansas a shekara ta 2018 kuma ya faɗi. yayin da aka doshi zaben na watan nuwamba sanatoci 'yan republican na da rinjaye 53 akan 47 na 'yan democrats waɗanda su kuma ke da rinjaye a majalisar wakilai rahotanni sun ce wani ɗan kunar bakin wake ya hallaka akalla mutane hudu a wani shahararren gidan cin abinci da jami'an tsaro da ma'aikatan gwamnati ke fiye zuwa a mogadishu wasu mutane da dama sun samu raunuka a wurin cin abincin na lul yamani da ke tsakiyar birnin somali 'yan sanda sun bayyana cewa dan kunar bakin waken ya tayar da bom ɗin da ke jikinsa ne yayin da mai tsaron gidan abincin ya hana shi shiga duk da cewa babu wanda ya ɗau alhakin kai harin ana zargin mayakan Alshabab da kai harin saboda tarihinsu na kai hari kan jami'an tsaro wata babbar fashewa ta jijjiga sassa da dama a bangaren tashar jirgin ruwa da ke beirut babban birnin kasar lebanon ta lalata wurare da dama a yau talata an ji ministan lafiya na kasar yana wa kafar yada labarai bayani cewa an samu raunuka da dama hotunan hatsarin ya nuna buraguzan fashewar tagogi nesa da bangaren tashar jirgin ruwan babu wani bayani akan abin da ya haddasa fashewar amma kafafen yada labaran kasar sun nuna inda abin ya afku na kusa da wani wurin aje kayan wasan hasken lantarki Wannan na zuwa ne a yayin da wata kotu da ke da goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya take gabatar da shari'ar wasu 'yan kungiyar Hezbollah hudu da ke da hannu wajen kashe shugaban 'yan Sunni a Lebanon Rafik Hariri shekaru goma sha biyar da suka wuce ya haddasa tarzoma. Matsananciyar guguwar nan da aka yi wa lakabi da Isaias tana ci gaba da mamaye gabashin North Carolina. Hukumar kula da matsananciyar guguwa ta faɗi cewa tun da guguwar ta shiga cikin birnin ta haddasa rashin wutar lantarki ga dubunnan gidaje da wuraren kasuwanci. tun da farko a science ta sauka a bakin tekun isle beach tare da iska mai gudun mil 85 cikin sa'a guda wato kilomita 140 cikin sa'a guda da karfe 11 daren jiya masu hasashen yanayi sun ce north carolina da south carolina da wasu jihohin da ke nahiyar za su samu mamakon ruwan sama jihohin da ke kan hanyar isaias za su fuskanci ruwan sama mai yawan gaske da zai haddasa ambaliya a yau har zuwa dare To gaida Aisha Tisle wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kasashe masu tasowa musamman ma a nahiyar afirka batun cin hanci rashawa da magudi batutuwa ne da kusan suka zama ruwan dare al'amuran da lokuta da dama akan danganta su da shugabanni ko masu mulki yayin da wasu ke ganin al'amarin hantsi ne daga gidan kowa wakilinmu sani sha'ibu malumfashi ya haɗa mana wannan rahoto lamarin cin hanci da rashawa ko magudi lamari ne da ya zama hantsi leka gidan kowa magana ta gaskiya kusan kowane gauta ja ne sai dai in bai garana ba misali a nan shine idan ka ɗauki harkar noma bincike ya nuna cewa idan ka baiwa mai yi maka aiki a gonakar taki buhu goma to galibi in ka yi sa'a ya zuba maka buhu biyar sauran biyan kuwa sun ruwa malam abdullahi rogo ɗan kasuwa ne kuma an jima ana dama a harkar noma ya bani labari mai ban ta'ajibi game da halayyar mutane al'amarin da ya shafi wani na kusa da shi eh gaskiya akwai saboda manyan manyanmu masu kuɗi a hannu sukan kokarin taimakawa manoma su ɗabi dimbin dukiyarsu su ba su ce su yi musu noma na shinkafa na shinkafa sai a dawo daga baya damuna ta danyi nisa sai a zo a ce maka ruwa ya wanke gonan nan taka duk dukiyar nan da aka kashe a ciki ruwa ya wanke gonar sai a ɗauko hoton wata gonar a zo a nuna maka to yanzu attajiran ba za su iya cewa mu je mu ga yadda wurin yake ba amma sun ga alamun hankalinka ya tashi kayan niyan ka je gurin kana shirin za ka ce a je gurin ka ko kuma ka ambata bari mu je mu ga gonar mu ga yanda ruwan yayi sai su ambata maka cewa gurin kuma yan kidnapper sun yi yawa kana da dukiyarka ka fa amma wannan ba za ka ma je gurin ba kuma sai dai kawai ka tattaru ka bari ga Allah kawai to wallahi gyara mu ne kawai shine muhimmin al'amari dukan mu muna da matsaloli da ya kamata mu gyara mu ji tsoron Allah mu gyara in ni na gyara wancan ya gyara wannan ya gyara wallahi za mu zauna lafiya shugabanni a dawo ana ta zagin shugabanni kuma wallahi shugabanni suna iya kokarin su wallahi na rantse da Allah suna iya kokarin su a sunana dauda ibrahim karfi mazaunin karfi a karamar hukumar lumfashi ta jihar katsina alhaji sani gaskiyar magana sha'anin gaskiya da riƙon amana a tsakanin al'umma zai yi wahala saboda duk wanda ke zaune cikin jama'a in ya lura da abubuwan da ke faruwa yanzu tsakanin mu da muke manoma wallahi ka dauki dan gwarugo yanzu ka shigo da ce ga shi maka kwadugo in ba sa a kai ba wallahi kasa zai jawo ya rike ba zai yi maka ciro ba ba zai yi duk abin da ya dace ba a masallaci in ba sa a kai ba ba amana a cikin gidan ka kan shi amanan ta yi wahala tsakanin makauci da makauci Allah ba amana a zaman gari daya ba amana yanzu kana ji kana gani fa yanzu da mutanen mu ake hada kai an ce barayi suna daji suna kashe mutane amma suwa ke turo barayin nan informers ne cikin mu suke so magana amana tsakanin Allah in dai ana so kasar da lafiya to kuma kowa sai ya gyara halin shi kowa sai ya koma ya rike dan uwan tsakanin shi da Allah magana cewa kowa akwai nauyin da Allah dora mashi kamar yadda ce kowa muke yayi ne to mu ma muke yayin yan uwanmu ne maganar a ce gwamnati ta kai za bari da abun nan ba ina goyon bayan gwamnati ba ne akwai inda gwamnati ta yi kurakurai da yawa to amma mu kan mun shi me muke yi na mu kama gwamnati Ina yara idan ba zo a gari da kowa ya san shi zai je wajen mai unguwa ya je ina ne da sauransu to amma yanzu babu wannan babu nobody is vigilant ba wanda ke ke kula da shi ne ke horowa a community din shi to mafita kai magana guda daya mu koma ma Allah mu koma ma Allah kuma kowa ya tsaya duka abin da aka ce hakkin wannan ne kowa ya ba kowa hakkin shi Abdulaziz shi kuma matashi ne mai aikin casar shinkafa a kamfani. Na kuma zanta da shi game da duk irin waɗannan abubuwan da ba a rasa ba. To mutanen ba su kan yi algushi a ce maimakon 50 kg kusa 48 ko 49? Ah, ina ana yi wasu suna yi wasu kan ɗan rage irin 1 kg 2 kg haka a ciki amma munan kamfanin mu ba ma yadda ba ma yadda a yaka in ka ce dole sai an ma haka to muna iya cewa ka tafi can ka je kai sabida in kaga kuma an ma hakan ko in ka kawo buhunka amma dai da buhun kamfani ba a yin shi ko ka ce mu yi maka amfani da buhun kamfanin mu sai a dan rage wa'annan abubuwan a ba ma yadda a tsare gaskiya tsara gaskiya wajibi rikon amana dole gwamnati kuma ta kawo gyara al'amura sani shabi malumfashi murai amurka daga katsina a najeriya To a gaida Sani Shu'aibu Malumfashi. Kafin mu ci gaba da shirin mu shakata da wannan waka. kuma sai rahoto na musamman inda mustapha nasiru batsari ya mana nazari kan yadda rashin kyawun hanyoyin sufurin motoci ke tasiri kan tattalin arzikin al'ummar najeriya samar da hanyar mota mai kyau na ɗaya daga cikin manyan dalilan bunƙasuwar tattalin arziki a tsakanin al'umma ga koma wace ƙasa ce da ke faɗin duniyar nan to sai dai wannan matsala ta rashin hanyoyin mota masu kyau na daga cikin manyan matsalolin da ke addabar kasashe masu tasowa musamman a yankin kasashen afirka ta yamma ko baya ga haddasa haɗurran da ke janyo asarar dukiya ta miliyoyin naira da ma asarar rayukan jama'a rashin kyawun hanyar motan na matuƙar yin tasiri wajen durkushewar tattalin arziki a sakamakon rashin samun baƙi masu zirga-zirga a tsakanin garuruwan da suka shafi hanyoyin da ba su da kyau. Alal misali babbar hanyar motar da ta tashi daga garin Kaduna cibiyar arewacin Najeriya ta bi ta birnin Gwari zuwa Fando gari ta ratsa ta gina ta wuce makwa har zuwa birnin Ikko da ke can kudu maso yammacin Najeriya. Hanyar ta fita hayyacinta duk da kasancewa mai matukar mahimmanci wajen hada arewacin najeriya da kuma kudu maso yammacin najeriya da dama daga cikin direbobin da nazanta da su a hanyar sun ce rashin kyawun hanyar nema yake sa barayi masu satar mutane ke cin karansu ba babbaka sunana muhammadu salisu vice chairman na nato rafi local government nato kungiyar direbobi ce gaskiya a matsayina direba kasan nan wallahi tallahi ina gaya maka tun da kaduna ko jiya na je kaduna na fito ina zuwa in je makuwa tun da kaduna har zuwa makuwa wallahi babu hanya to gaskiya tsakanina da allah wannan abin ya samu cikin mugun matsayi abin da za mu ci ma ba mu da shi wallahi hanyar nan yanzu tirela ga baki ɗaya sun ƙaurace abubuwan da fasinjan da muke samu da wanda suke zirga-zirga shi yasa kaga tun daga tun daga birnin gwari fandogari ta gina makera ha abin da ya kama can garuruka nan duka in ka duba babu kowa kowa tashi in ka kula shaguka gefe da gefe garurukan duka kowa ya tashi ya koma wasu sun koma tafa ne wasu sun koma ga sanan garurukan sun mutu abinda za mu ci ma yanzu muke fama da shi kenan uh, rashin kyawun hanyar shine ma ummul aba'isun watsewar mutane ba maganan tsaro ba barayi da suka damu mutane akwai maganan tsaro barayi sun da mutane kuma sannan ga rashin kyawun hanya inda akwai kyawun hanya ma ana samu a miƙe a saki mota da to da dama dama mm. to babu kyawun hanya ga barayi shi yasa mutane da suka watse yanzu bamu da abin da za mu ci muna kuka don allah gwamnati ta sa mana hannu ta taimake mu akan wannan lamari ne sunana lawali abdullahi direba ne ni kuma bio ne na garejin nato a nan garin ta gina magana ta gaskiya ni kai da nake maka magana nan kwana na goma sha takwas hannun barawo sai da aka bar naira dubu ɗari hudu da ashirin aka an so ni bayan haka bayan sallan nan masu sake ɗauka ta hanyar huntuwa so yi nisa da ni cikin daji kuma suka zaka tausayi na suka dawo da ni na koma wurin mota amma yanzu kana ganin da hanyar na da kyau haka ba za ta faru ba gaskiya yan hanya na da kyau ko da za mu samu wannan matsala abubuwan za su zo da sauki amma saboda rashin kyan hanya ko kana son kai sauri ka bar wuri to kafin ka zo akwai wurin da za ka je da tahiya ma barawo na iya kama ka. Wannan ya shafi tattalin arziki na wannan yanki. A ya karya tattalin arzikin kasa tunda kamar gari irin wannan ta gina wurin da ake kasuwa jama'a suke hada-hada haka jama'a dama suna barin gari kaga ko ai ya karya tattalin arzikin kasa tun daga bangaren tuki bangaren noma bangaren kasuwanci duk ya karya shi sunana manar abdullahi eh ni direba ne wallahi rashin kyawun hanyar nan dan inda hanyar lafiya lafiya za mu samu sauki sosai to ga ramu hanyar daga punto zuwa birnin gwale ka wajen awa hudu maimakon kai awa ɗaya da rabi duka kilomita ɗari da hamsin ne amma abu ya riga ya gagara daga kaduna ma zuwa birnin gwari haka ko daga kaduna ma zuwa birnin gwari amma mu hanya mu dai daga funto zuwa birnin gwari nan muka hibi domin allah nan muke samu matsaloli sosai to shi ma dai shugaban kwamitin sadarwa a majalisar wakilai ta najeriya dan majalisar wakilan honorable abubakar lado sulaja ya yi karin haske akan tasirin wannan hanya musamman wajen hada arewacin najeriya da kuma kudancin najeriya ta fuskar bunkasuwar kasuwanci kamar yadda ya yi min karin bayani bayani ta wayar salula. Na san yadda wannan hanyar ita ce mahaɗar kudancin ƙasar nan da arewa maso yamma na wannan ƙasar amma yau idan ka duba za ga wannan saboda lalacewar wannan hanya da kuma rashin kula wannan hanya ya sa ƙyan fashi da makami ya sa ƙyan masu garkuwa da mutane da sauransu yau rashin tsaro ya abin da kama daga birnin gwari zuwa kagara abun ba a magana sai da ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda haka nan a halin gaskiya yana da kyau gwamnatin tarayya ta dubi wannan hanya da idan basira ta kuma ƙara mai da hankali akan wannan hanya hmm. saboda yau abin ya tagayyara ta yadda rashin abu rashin kyawun wannan hanya ya sa rashin tsaron yana ƙara matsayi yana a cikin birni. Amma kaman ku majalisar wakilai kun taɓa janyo hankalin gwamnati akan wannan hanya. Mun taɓa mun taɓa jawo hankalin gwamnati akan wannan hanya. Hmm. Domin wannan a lokacin da aka yi ta majalisa na tsarin ya takwas wato assembly. Hmm. Ni ina daga cikin waɗanda muka tafi muka samu wannan ministan babalaji fashola mm. muka kuka mar da shi muka kuka masa a game da wadannan hanyoyi musamman waɗannan hanyoyi mm. kuma a wannan majalisa na tsara ina mun sake mun sake fitowa mun korafi da shugaban kasa mun tafi mun samu mun samu shugaban kasa a a fadar shugaban kasa mm. mun kuka masa tabarbarewar hanyoyi a jihar Niger da kuma hanyoyin da suka hada da kudancin kasar nan zuwa arewa maso yamma hmm. kuma idan ka duba yawa kasar a najeriya jihar niger ita take da yawan adadin hanyoyi na gwamnatin tarayya hmm. mun koka mun koka to saboda haka nan wannan hanya yana da mahimmanci kwarai da gaske domin ita ce babban hanya kuma mafi sauki amma yau idan ka duba za ka hanyar motoci su bar wannan bin hanyar mutane sun bar bin wannan hanyar saboda rashin kulawa saboda hanyar ya lalace fiye da yadda ake Jihar Niger dai ita ce ke da kaso mafi yawa na tsawon hanyar da ta shafi gwamnatin tarayyar Najeriya kai tsaye kuma wannan hanya tana ɗaya daga cikin hanyoyin shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar Niger wanda shine shugaban wani kwamiti na duba gyaran wasu hanyoyi da gwamnatin jihar Niger ta bayar a gyara Alhaji Ibrahim Balarabe ya ce bisa la'akari da yadda jama'a ke shan wahala akan wasu hanyoyi mallakar gwamnatin tarayyar alatila suka sanya hannu. The only intervention da federal government da muke a kan hanyar federal government shine muna yin daga kwantagora zuwa ta gina wani bangare daga ciki mm. sannan muna yin daga na zuwa suleja wani bangare daga ciki sannan kwanaki mun yi aikin hanyar gulbin boka wayannan su ne hanyar da na san federal government da state government take aiki akai amma yanzu mun yi focusing ne mainly akan anyoyin jiha duk da yake dai kokarin jin ta bakin ministan ayyuka na najeriya musamman a kan gyaran hanyar kaduna zuwa birnin gwarin zuwa ta gina makwa har zuwa Legas ya ci tura to amma dai a baya gwamnatin tarayyar najeriya ta sha bayyana kudirinta a ire-iren irin waɗannan hanyoyi masu mahimmancin gaske a najeriya a ciki har da hanyar abuja zuwa kano da kuma jega ta jihar kebbi zuwa kwantagora makera a jihar niger fata dai a nan shine gwamnatin muhammadu buhari ta waiwayi hanyar kaduna zuwa birnin gwari zuwa makwa jaba saboda mahimmancinta mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria kai da mustapha nasiru batsari to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mita 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 yanzu kuma ga labaran wasanni. Wasanni a takaice. soma labarin wasanninmu na ranar yau da hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afirka CAF ko CAF da ta hiddo jadawalin karshen kofuna guda biyu na hukumar da suka hada da kofin CAF ko CAF sai kofin Champions League na nahiyar Afirka inda za a gudanar da wasannin kusa da na karshe na kofin CAF ko CAF a ranar 22 ga watan Satumba tsakanin Pyramid FC ta kasar Misira ko Egypt da Oroya ta kasar Guinea Conakry a a Casablanca kasar Morocco yayin da RS Berkan ta kasar Morocco za ta kabra da Huza ta Raba Casablanca ita ma ta kasar Morocco a garin Raba na kasar Morocco. Haka ma a Morocco ne za a gudanar da wasan karshe na kofin CAF ko kuma CAF a ranar 27 ga watan Satumba idan Allahu ya kai mu. Ita ko wasan kofin Champions League ta CAF ko kuma CAF ta nahiyar Afirka za a gudanar da wasannin ne akan je ka dawo inda za a fafata tsakanin Raja Casablanca ta kasar Morocco da Zamalek ta Egypt ko Misira a ranakun 25 da 26 ga watan Satumba idan Allah ya kai mu. Yayin da za a yi karawa tsakanin kungiyoyin guda hudu a ranakun biyu da uku ga watan Oktoba a kasar Egypt. Haka ma hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afirka CF ko kuma CAF ta yanke shawarar cewa da zaran kungiyoyin ƙasa guda ne suka kai wasan ƙarshe na kofin champions league na wannan shekara ta bana na nahiyar afirka za a buga wasan ne walau a ƙasar egypt ko misira ko kuma a ƙasar morocco a ranar 26 ko 27 ga watan oktoba na wannan shekara haka ma za a wasannin kusa da na ƙarshe na kofin caf ko caf da na champions league na nahiyar afirka inda hukumar ƙwallon ƙafar ta nahiyar afirka caf ko caf ta ce za waɗannan wasannin ba tare da halartar 'yan kallo ba wannan ko saboda kariya daga cutar coronavirus yayin da wasannin ƙarshe kuwa sai ita hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka caf ko caf ta yi shawara da dukkan waɗanda ke da ruwa da tsaki a kai kamin ta yanke hukuncin ko za a bari 'yan kallo su hallara a wasan na ƙarshe na kofin caf da na champions league na nahiyar afirka e ko a'a duniyar wasannin kwallon kafa tana ci gaba da yin yabo da guda a kauyin sadarwa na yanar gizo ga Iker kaziyas a yau talata tsohon mai tsaron gida na club din Real de Madrid da ƙasa Spain ko kuma Spain da ya bada sanarwa dakatar da buga kwallon kafa a yau din nan a shekara ta alif dubu da ɗari tara ne Iker Casillas ya soma tsaron gidan kungiyar kwallon kafa Real de Madrid ta kasa Spain ko kuma ƙasar Spain inda ya share tsawon shekaru goma sha shida yana kariya tsakiyar gidan wannan kungiyar kuma ya kasance ɗaya daga cikin masu tsaron gida waɗanda tauraron su suka hikyallawa a duniya. Ikir Kaziyas ya buga wasanni 177 na Champions League na nahiyar Turai. Haka shine mai tsaron gida na ƙwallon kafa da ke tsare da bajimtar buga wasanni 57 ba tare da an sa masa ƙwallo a raga ba. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Ba gaida Haruna Mamman Bako, yanzu kuma sai labarai a takaice. Majalisar ɗikin Duniya Anthony Guterres ya faɗi cewa yayin da ake tilastawa makarantu su kasance a kulle sanadiyar coronavirus duniya na fuskantar wani bala'i wanda ya shafi tsara guda. Guterres ya yi wannan jawabi ne a bidiyo a yau talata yayin da yake kaddamar da wani kamfe mai lakabin Save Our Future domin farfado da harkar ilimi bayan annobar ta duniya. A yau talata jihohi biyar a nan Amurka suke gudanar da zaben fidda 'yan takara. daga cikin muhimman akwai takarar neman kujerar sanata mai wakiltar kansas 'yan takara goma sha ɗaya ne ke neman a zaɓe su don su kasance 'yan takara a zaɓen na watan nuwamba domin cike gurbin sanata mai ritaya ɗan republican pat roberts rahotanni sun ce wani ɗan kunar bakin wake ya hallaka akalla mutane hudu a wani shahararren gidan cin abinci da jami'an tsaro da ma'aikatan gwamnati ke fiye zuwa a mogadishu wasu mutane da dama sun samu raunuka a wurin cin abincin na lul yamani da ke tsakiyar birnin somali wata babbar fashewa ta jijjiga sassa da dama a bangaren tashar jirgin ruwa da ke beirut babban birnin kasar lebanon ta lalata wurare da dama a yau talata an ji ministan lafiya na kasar yana wa kafar yada labarai bayani cewa an samu raunuka da dama To masu saurare da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu baki ɗaya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe biyar kenan agogon Ghana. Amma kafin nan bari mu mika sakon ta'aziyya ga abokiyar aikinmu Shamsiya Hamza Ibrahim bisa rasuwar yayanta DSC Usman Ali wanda Allah ya rasuwa a ranar sallah da fatan Allah ya ji kanshi amin. yanzu kan a madadin ita aisha ta sulewa ce ta taya ni gabatarwa sai kuma julie latest gresham da ta hada shirin ni mahmud ne nake cewa mu kwana lafiya